assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba haduwa domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna ma'ana masallaci ne wadda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci allah ya taimake mu allah ya ba mu sa'a idan ba manta ba tafsirin namu na dare muna nan jiya da izinin Allah muka gama suratu saba'i yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi suratu fatir da izinin Allah tabaraka wa ta'ala yau muna ashirin da ɗaya ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga 26 ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka ce jiya mun gama suratu saba'i yau kuma za mu tayi sabuwar sura suratu fatir kafin shiga cikin karatu kamar yadda muka saba an karar da mutane game da yadda azumin yake ta tafiya kaga yanzu yau mun yi 21 gobe sai a ci 22 don haka azumin dai yana ta tafiya yau sai mu ce azumi saura tara ko takwas Allah ta'ala shi ya baro kansa sani Allah dai ya taimake mu ya ba mu sa'a game da tallafi da aka saba badawa na marayu kofa dai tana nan a bude don gane da abin da ya shafi wa'innan bayan Allah kamar yadda muka saba taimaka musu duk shekara kuma alhamdulillah rabbil alamin dai gwargwadon hali ana ta badawa kamar yadda ɗazuma wata bayar Allah ta bayar da wato ɗinkakkun kaya sababbi da kuma les da turmin zani sannan da naira biyar allah ta'ala ya saka mata da alkhairi akwai mutane daban-daban wanda a yau ɗin suka yi ta kan kawo tallafi masu kawo turmi ɗaya masu kawo turmi biyu masu kawo rabin turmi masu kawo takalma masu kawo suturu muna godiya wa allah allah ta'ala ya musu albarka allah ya saka musu alkhairi kuma kofa dai tana nan gane da wannan tallafi da fata su motsa ba da su motsa da waɗanda suka saba mu ba su motsa ba dai kofa a buɗe take Allah ta'ala ke mu Allah ya ba mu sa'a to kamar yadda muka ce muna da mu shiga sabuwar sura insha Allah tabaraka ta'ala to kai tsaye za mu shiga cikin karatun Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah ma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير wannan sura surat fadir sura ce wadda ita ma an saukar da ita ne a garin makka kamar yadda muka sani cewar muna da sura makiya muna da sura madaniya in aka ce sura makiya ce to ta rigayi wato ainihin sura madaniya shi yasa ana neman ayan da ta shafa aya to sai a nemo ayan da aka saukar da ita a garin madina sai a ce ita safe ita ta shafe ayan da aka saukar a garin makka domin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shekara goma sha uku a garin makka yana da'awa zuwa ga bauta wa Allah shi kadai mana tsarkakewa mutane a ƙidansu wurin barin shirka to wannan sura makiyya ce kuma sannan suran tana da ayoyi arba'in da biyar ko kace arba'in da shida ai hiya kamsun au sittun wa arba'una aya tana da ayoyi wato arba'in da biyar ko arba'in da shida wa maudu'uhar ra'isi abinda suran take karantarwa bayanin tauhid suran tana bayani ne akan tauhidi fil uluhiyati wurin tauhidi na uluhiyya wato ta ubangiji da ibada sannan kuma wa fi annal rububiyyata lahu ta'ala suran kuma tana bayani akan halittu ko halitta duka Allah ta'ala kadai mai yi shine ainihin af'alir rabbi kenan ma'ana shine rububiyya sannan kuma suran tana bayani akan cewar walatu tusarrifu li ahadin ghaira a ghairahu ta'ala fil ashiya ba da a sarrafa wani abu na ibada wa Allah ba sannan kuma ba da a ɗauki wani aiki na Allah ce Allah da wani bawa suke yi ba sannan kuma ba da ce bawan shi yake yi ba sai dai ka ce Allah ta'ala shi yake aikinsa shi kaɗansa ishtamalati suratu ala isbati tafarrudillah lahi ta'ala sannan kuma suran ta kunshi tabbatar da kaɗai ta Allah shi kaɗansa bil uluhiyati wato wurin bauta masa an gano nan ko sai zamanto cewar wato ta kunshi ainihin bautan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai shi yasa sai zama suran ta bude da nuni akan wanda ya cancanci godiya shine sai zama faftahat sai ta bude bima ya dillu ala annahu mustahiqul hamdi cewa ubangiji shi ya cancanci godiya suran sai ta bude da wannan godiyan shine alhamdulillah suran ta bude da wannan alama abda'u min alka'inat akan abin da ubangiji ya fara na halittu Allah shi ya fara yin halitta kuma bayi da wani wanda ya zo ya kwaikwaye shi an gano wannan ko wanda yake nuna mafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala wurin wannan ayyuka din shine addalu ibda'iha ala tafarrudihi ta'ala shine abin da yake nuna wato farawan ubangiji da kadaita kansa akan wannan aiki da ya yi kuma ba a samu wanda ya bi shi ba sannan kuma ya cancanci saboda wannan aikin a kadaita shi da ibada wala isbati sidikin rasuli sallallahu alaihi wasallama suran kuma tana bayani akan tabbatar da gaskiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma ja'a bihi cikin abin da manzon Allah ya zo da shi wa isbatil ba'th sannan suran tana tabbatar da wato tabbatar da tashin alkiyama akwai shi wadda al'akira da kuma gidan lahira duk suran tana magana a kai wa tazkirin nas suran kuma tana wa'azi wa mutane bi in'amillahi alaihim wurin ni'iman da ubangiji ya musu bi ni'imatul ijadi wato ni'ima na samarwa Allah ya samar da mutane sai kuma ya samar da abin da mutane da su rayu da shi ina fata muna lura bi ma'ana Allah sai dai a dukkan abin da ɗan adam yake da bukata Allah ya kammala kafin ya saka ɗan adam a bayan ƙasa misali Allah bai sa ɗan adam ce bari ya je ya halittar ruwa ba ina fata muna lura Allah bai sa ɗan adam ce bari in yi sama ba ko bari in yi ƙasa ba a'a wa'inan suna daga cikin ababe wanda ubangiji ya fara halitta su ina fata muna lura bayan Allah ya halicci alkalami to akwai waɗanda suka biyo baya wurin halitta shine mai sama da ƙasa bayan Allah ya halicci alƙalami farkon abin da awwalu ma khalaqa Allah ta'ala alƙalama farkon abin da Allah ya fara halitta alƙalami ne yace uktub alƙalami ya rubutu alƙalami yace bai san me da rubuta ba an gane ko ta ce ba san abin da za ta rubuta ba sai Allah ya ce alƙalami ya rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har ƙarshe kaga alƙalami shi Allah ta'ala ya fara halitta don haka wato wurin samarwa ma'ana ni'iman da ubangiji ya yi wa mutane bi ma'ana bi lahi alaihim wato ni'iman da Allah ya musu bi ni'imatul ijadi ni'ima ta samar da su da yayi wa ni'imatul idad da imdad da kuma ni'ima na wato ainihin ni'imomi da Allah ya wa mutane a bayan ƙasa sannan kuma suran ta yi magana wa ma ya'budul mushrikuna min dunihi wato game da da mushrikai suke bautawa koma bayan Allah la yagununa anhum an cewa ba za su yi amfanin da su komai ba gobe alkiyama wa tasbitun biyu sallallahu alaihi wa sallam suran kuma tana tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala ma yume shi game da mutanansa cewa lallai mutanen da su cutar da shi kuma suran duk tana magana kan wannan wa izarihim da musu gargadi an yahulla bihim ma halla bil umamil mukazziba cewa abin da ya sauka ma al'ummomin da suka gabata na azaba su ma zai iya sauka musu kamar yadda ya sauka wa al'ummomin da suka gabata saboda ƙaryata Allah ta'ala da suka yi da ƙaryata yan aikansu da suka yi an gano wannan ko sannan kuma suran tana magana akan ma'anan karanta alkur'ani aiwa a shadat bi man yatlu kitab Allah game da wanda yake karanta littafin Allah wai yuqimus salata yake tsayi da sallah musamman cikin wannan wata ta Ramadana kaga gashi yanzu an zo goman karshe to yanzu ba mamaki ka samu wani a goman farko gwanin tilawan Ƙur'ani ne amma yanzu ya kulle ya ajiye kaga kuma da yanzu ne kamata a same shi mai yana ƙoƙari wajen karatun alkur'ani wajen ƙoƙari akan aikin alheri da aka waiki Sala da kuma tsai da sallah wa yin fiƙo da kuma ciyarwa min rizikin layi sirran wa alaniya suran ta yi magana akan ciyarwa game da ainihin dukiya da Allah ya ba wa mutane ciyarwa a sarari ko a ɓoye kaga a cikin watan ciyarwa ake yanzu wasu sun ciyar a goman farko goman ƙarshe sun daina mana goman tsakiyar sun daina goman ƙarshe ma fa guraren da ake dan samu abin tabawa sai ka je ka samu an gama wai ya gaji yanzu ya kare kenan an kare to da a yanzu a goman ƙarshen da a dada kwazo wajen me wajen sawa da mutane duk da an ce aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi to amma da ya kamata yanzu a goman ƙarshen sai a daɗa ganin ciyarwan ta wuce yadda ake tsammani ina fata muna lura Da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala duk ya zo da wainnan ababe cikin wannan sura shine wa yin min rizqillahi sirran wa alaniya sannan kuma da ciyarwa daga arzikin Allah sarari da kuma ɓoye sannan kuma suran ta yi bayani cewa lalle annal qur'ana musaddiqun lil kutubi kutubus samawi qur'ani yana gaskata littattafan da aka saukar a sabiqa wadda suka gabaci alqur'ani suran duk ta yi magana akan wannan an gane ko wa zakara cikin kisami umma ila salasati anwa suran ta yi magana akan kasafin al'umma gida uku sun ma'aura kitabar lazi na min ibadina wa minhum zalimu li nafsi wa minhum muktasiri wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah suran ta yi magana kan wannan kasafi na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato kaso gida uku an fahimta ko to suran ta yi magana ainihin kan wannan sannan wa haddada jaza a kulla nau'in fi alimin akira sannan kuma ta iyakance sakamakon kowanne nau'i daga cikin guda ukun nan na wa'innan talikai da da a tashe su gobe alkiyama wa katamati suratu sannan suran kuma ta cika bi ilmushirki na. wajen ainihin gabatar da wulaƙanci wa mushrikai fi ibadatihimul awthan wurin bauta wa gumaka da suke an gane wal asnam bautan gumaka da mutum mutumi da suke yi sannan kuma wa hum. suran kuma ta yi ainihin wato musu gargaɗi bi aqibatil lazina min qablihim akan ƙarshen wa'inda suka zo kafin su fa allazina kanu ashadda minhum quwwa wanda sun fi su karfi amma Allah ya riga ya daidaita lissafin su duk suran ta yi magana kan wannan bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan sura surat fadir Allah ya fara da bismillah kafin shiga cikin karatun kamar yadda kowace sura cikin alkur'ani takan fara da ainihin wato bismillah sai suratu tauba Allah ta'ala bai fara da bismillah ba Allah ya ce alhamdulillah ai godiya ta tabbata ga Allah bi ma'ana hamida ta'ala nafsahu zalika Allah ya gode wa kansa akan haka kama bayyana fi ba. kamar yadda duka bayani ya gabata a suratu saba'i yanda Allah ta'ala ya bude da godiya ya bude wannan ma da godiya suratul kafi ma ko ya bude da me da godiya haka za ka yi ta gani sannan ga fatihatul kitab ya bude da me shi ma ya bude da godiya alhamdulillahi rabbil alamin to duka wannan yana tabbatar maka da matsayin Allah kuma Allah godadde ne sannan a lahira ma za a gode wa Allah ko mala'iku ma da su gode wa qila alhamdulillahi allazi ko menene a can Allah ce alhamdulillahi allazi wa qila alhamdulillahi allazi sadaqana wa'ada Allah ya godiya ta tabbata ga Allah da ya tabbatar da alƙawari ya kuma cika ta sannan kuma 'yan aljanna ma da su ce alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah ba mu zamto za mu shirya ga aikin da za mu shiga aljanna ba ba dan Allah ya shirya da mu ba duk wannan godiya ne sai Allah ce fatiris samawati wal ard ai ma'ana fatiris samawati wal ard ai ma'ana khaliquhuma kenan ala ghairi misalin sabiq shine mahaliccin sama da ƙasa ba tare da wani ya fara tukun Allah sai yayi ba kaga za ce ya yi copyright a wajen wa wanda yi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira sannan bayan Allah ya gama kuma still kuma ba a samu wanda ya copyright a wajen Allah ba a ga wasu mutane sun tashi ka'in da na'in da kayan aikace-aikacensu da kere kerensu da gine-ginensu ana ce me za su yi su ce da su yi irin saman Allah ne wannan kan tafi ƙarfinsu an lura ko duk wani ci gaba da technology na mutane da suka samu a bayan kasa har yau sun gagara su kwaikwai Allah akan yanda Allah ta'ala ya yi sama haka kuma ya yi kasa don haka ubangiji ta'ala ce fadiris samawati wal ard ai Allah shine mahalicci wanda ya kagi halittar sammai da kasa kuma ja'ilil mala'ikatu rusulan Allah shine ya sanya mala'iku yan aika ilal anbiya zuwa ga annabawan Allah Allah ya sanya mala'iku yan aika zuwa ga waye annabawan Allah Allah ta'ala yana aika jibrilu zuwa wajen 'yan aikan da Allah yake so <clears throat> su je aika zuwa ga mutane an fahimta ko sannan kuma Allah yana aika mala'iku zuwa nan duniya daga sama Allah aiko mala'iku ko kasafin arziki ina fata muna lura ko zagayawa game da ganin waɗanda suke yin abin arziki su koma zuwa ga Allah su ce wa Allah mun dawo daga inda ka tura mu Allah ya ce me kuka samu bayina suna yi ba wai don Allah bai san abin da bayin suke yi ba me kuka samu bayina suke yi sai ce mun same su suna sallah mun kuma baro su suna sallah ina fata muna lura mun same su suna abin arziki mun baro su suna abin arziki ba wai don Allah bai sani yake tambayan su ba ina fata muna lura a'a haka Allah ta'ala ya tsara akwai mala'iku da zo saukar da arziki akwai mala'iku da suke zuwa su ba da kariya wa mutane kai kanka kana da mala'ika gaba gare ka kana da mala'ika baya gare ka akwai mala'ika gefen haguna akwai mala'ika gefen ina gefen dama duk wa'innan yan aikan waye yan aikan Allah ne don haka Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa ja'ilil mala'ikati rusulan ai ilal anbiya Allah ya sanya mala'iku sun zama yan aika zuwa ga annabawan Allah uli ajnihatin ma'abuta fuka-fukai ne mala'ikun nan su kuma kiran da Allah ya musu sai ya musu fuka-fukai da su iya tashi ko ba haka bane ba kai kuma baka yi saka tashi ba an fahimta ko dan adam bai tashi sai dai a tashi da shi idan dan adam ya tashi ya koma harkan tsafi kenan ina fata muna lura yanzu ko a ganka kiu ka tashi sama a a sai dai zama da wani na'ura to kaga bai nuna ka tashi ba ya nuna an yi me an tashi da kai kenan ko ko ka hau wani abin da dai zai zama na cewa ya tashi da kai sama to duka wannan ba matsala ba ne baka tashi ba sai dai an tashi da kai to su ko mala'iku suna iya tashi da karan kansu ina fata muna lura su tafi sama su kuma dawo gasa don haka shine Allah ke cewa su wa'innan mala'ikun uli ajnihatin ma'abuta bukafukai ne masna suna da bukafukai guda biyu wasu lasa wasu suna da guda uku wa ruba wasu suna da guda hudu kuma yazidu fil khalqi ma yasha'u yana iya ƙarawa mahalittun mala'ikun nan yadda ya ga dama ko ya ƙara halittar mala'ikun yadda ya ga dama ko ya ƙara musu fikafikan yadda ya ne yadda ya ga dama ai jibrilu Allah ya hore masa fikafikai guda nawa guda ɗari shida fiffikai guda ɗari shida kaga Allah kaɗai san halittar jibrilu kuma kowane fiffike dai iya lullaba duniyan nan kaga wannan duk abin da wa ma ya alamu junu da rabbika illa kuwa domin mala'ika yana da ikon ya ɗauki duniyan nan ya kifar in Allah ya ce ya kifar kuma halittan Allah ne kuma suna nan burjik sun fi mutane ma yawa sun fi mutane yawa tunda an ce kowane guda ɗaya yana da guda hudu tare da shi sannan bayan nan kuma ba bayan kana da hudu tare da kai baitul mahmud da mala'iku dubu saba'in da su shiga su yi ibada in sun fita wasu sabi ne da su shiga kaga ba za a iya haɗa yawansu da yawan be da yawan yan adam ba to wa'innan ma'abuta wato irin wa'innan fikafikai in ya ga dama yana iya ƙara halittunsu ko yana iya ƙara musu halittan ma ya sha'u ga ainihin wato yadda ya ga dama ina fata muna lura ko ya ƙara musu ƙarfi yadda ya ga dama a min kuwatin filbaɗishi ko ya ƙara musu ƙarfi yadda ya ga dama an gano wannan ko ko ya ƙara musu dukkan irin yanayi da ainihin wato zaka'a da duk wani kwakwalwa da dukkan abin da dasi da karfin zuciya Allah ta kotu ta'ala yana iya kara musu yadda ya ga dama Don inna Laha ala kulli shay'in qadir ai Allah akan dukkan komai mai iko ne wato wurin halittar mala'ikun nan da wasu abubuwa ko halittar fuka kan a gare su ko kara musu yadda ya ga dama ko kara musu siffofi irin yadda ya ga dama cikin halittansu an gane Allah ya ci gaba cewa ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم تكاجي الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها in Allah ya rike rahama wa mutane abin ya bude wa mutane rahama ma yaftahu linnasi min rahmatin idan ubangiji ya bude rahama wa mutane to fala mumsika laha babu wanda zai mene fala mumsika laha babu wanda ya rike wannan rahama ina fata muna lura in Allah ya bude maka kofan arziki to ba mai rufe maka in Allah ya ce za ka yi kuɗi ba mai hanawa in kuma ce ba za ka yi ba ba mai sawa ka yi idan ka fahimci aƙida ingantacciya fa ba za ka bawa kanka wahala ba ka san in Allah ya rubuta ka za ka yi kuɗi da ka yi kuma duk wata hanya ta buɗe maka ya zama na baka da matsalan a kawo maka wani tsegumi da wasu maganganu wasu canfa suna nan sun tashi a tsaye a kanka he sun toshe hanyar samunka suna ta shiga malamai da ka damu da wannan su ma malaman in Allah ya ga dama yana toshe musu kofan samun su kuma ba za su samu ba saboda dukan su bayin Allah ne ba wanda ya isa kama wani arziki babu kuma wanda ya isa ya tunkuɗe ma wani arziki ka fahimci alkur'ani ka fahimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin abinda ubangiji ya bude wa mutane na rahama shine kan riziki kaman arziki wa matsarin ko ruwa in Allah bai saukar da ruwa ba ba wanda ya sassa shi ya saukar in ya saukar kuma ba wanda ya sai je tsara ruwan ya zama bai sauko mutane sun samu arziki ba to fala mumsika laha ba mai iya rikewa wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike na arziki da ruwa ya kame zubi zubar ba fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda zai aiko da wannan abun ƙasa koma bayan Allah in Allah ya baka arziki ba mai hanawa in ka samu wannan aqidan ka huta wallahi ka gan ka ga wani yayi kuɗi ba za ka shiga cikin fitina ya da ayi ya dawo mara kuɗi ba kuma ba za ka shiga damuwan me yasa yayi yi kuɗi ba ka san Allah ya tsara masa an gane ko saboda ɗan adam tun yana cikin gyatumarsa aka yi aka gama kawai إن أحدكم يجخره في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد to yanzu arzikin ka tun kana cikin baban ka rubuta kwata-kwata da ka rayu ba da ka taɓa rike dubu goma naka ba har ka mutu to wallahi kuma haka da ka rayu gari na wayewa ka gama buga-buga yanzu wani tun da yake bai taɓa rike naira dubu goma a hannun zanasa ba in ya buga can ya buga can bai tsallake 1000 ko 15 ko 900 ko 7 wata rana ma zero ne haka dai rayuwa har ya mutu amma yanzu ga wani kuma wallahi bai san yawan kuɗinsa ba bai sani ba duk yadda aka yi in gari ya waye bai san adadin riban da yake samu a bayan ƙasa ba kaga wannan waye bude masa wannan kofa rahama Allah ne ya bude masa dan haka ba mai iya rikewa in Allah ya bude maka fala mursu min ba'di in kuma Allah ya rike ba wanda zai aiko maka da wannan arziki wadda Allah ta'ala ya rike wa huwal azizul hakim shi Allah mabuwayi ne kuma Allah ta'ala mai hikima ne ba da zikiri ma ba ba da zikiri ma huwa miftahil lisura bayan an ambaci abin da yake shine mabudin wannan sura min adillati qudratihi ta'ala wanda yake nuna wato ikon Allah madaukakin sarki wa kamali iradatihi da kamalan iradansa cikan iradansa wa hikimatihi da kuma hikimansa bada'a sai suran ta fara ya jilibo kulan nas ubangiji yana jan hakkulla kwakwalan mutane lima lida li abin abinda zai shiryar da su zuwa ga da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala fa qala sai Allah yake cewa ya ayyuhan nas اذكروا نعمة الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون تو الله تعالى yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah yana kiran mutanen duniya gaba daya in aka ce annas ya hada hadda jinnu ma a ciki kuma ya hada mutane kafurai dawa da ainihin muminai in Allah ce ya ayyo nasu duk duniya kenan an gane ko in Allah yana so istisna'i yakan ware ya ce ya ayyo allazina amanu ya ayyo allazina kafaru ba ya ware ba in aka ce ya ayyo allazina kafaru to yanzu da kafirai ake magana kai ba ruwanka in an ce ya yi ayyuha na amanu yanzu da mu'mini ake magana kafirai ba ruwansu in ce ya wa nasu ai ya haɗe al ko wal mu'minun kafirai da mu'minai duka ya haɗe cikin wannan kira Allah ce ya ayyu hannasu ai bi ma'ana almukallafu na kenan waɗanda aka kallafawa biyayya ma'ana in an ce almukallafun su sune aldins aljanu da mutane su Allah ya dora musu su bi shi ya ba su aljanna ko su saba masa ya sa su a gidan wuta sai Allah ya ce ya ayyuhan annasu ya ku mutane ya ayyuhan annasu ya ku mutane ko uzkuru ni'matallahi alaikum ku tunashi ku ambaci ni'iman Allah da ya yi muku mana an gane wannan ko ni'iman Allah da Allah ta'ala ya muku wajen ainihin wato ba ku matsayi da Allah tabaraka ta'ala ya yi dukkan damuwa da kuka shiga ciki Allah ke yayi muku abinda kuka muka samu Allah ne ke baku sai Allah ce ya ku ya ku mutanen duniya gaba daya ku tuna fa neman da Allah ya muku hal min khaliqin ghairillah hal min khaliqin ghairillah shin akwai wani malici ba yarzuqukum minas sama'i wanda dai an zitta ku daga sama akwai jama'a babu amsa shine babu ba wani wanda zai yi anzuta mutane daga sama saboda ubangiji ta'ala a sama yake sannan kuma yana da halittu kuma da ya halitta su ma suna ina suna sama akwai mala'ikun Allah da Allah ya halitta suna sama amma mala'ikun Allah nan ba mala'ika kwaya ɗaya da yake iya anzuta wani baya iya anzutarwa baya iya talautarwa sai wa ke wannan aikin Allah shi yasa mala'iku ma sai dai su roki Allah yayi ba su yi ba shi sa manzon Allah ce a kullum wayewan gari hunaka almalakani yanzilani akwai mala'iku guda biyu ko waɗanda suke sauka ɗaya yana ce Allahumma atimum atimum fikan khalafan ko Allahum ɗaya kuma yana Allahumma atimum sikan talafan mala'iku biyu suna saukowa suna addu'a ɗaya yana ce ya Allah wanda yake ciyar da dukiyarsa nunnunka masa kuɗi ya masa ratata a hannunsa mai alheri wanda yake kamewa kuma ya Allah sanya masa talauci da babu an gane ko shine Allahumma ati munfikan khalafan ya Allah mayarwa mai ciyarwa mayar masa gurbi ƙara mayar masa da gurbi sannan kuma ati mumsikan talafan mai kamewa kuma talafa dukiyarsa ya waye gari bayi da shi kaga da mala'iku suna anzittawa ko suna talautawa da sai a ce a ah, ai mala'ikawa ne yanzu ya gama talauta wani ko mala'ikawa ne yanzu ya gama talauta wasu mutane ko yanzu ya anzuta wasu mutane a ah, dukkan wannan aikin af'alun rabbi ne aiki ne na ubangiji shi yake banta da shi an fahimta ko to shine Allah yi wannan tambayan shin akwai wani mahalicci wanda ke iya anzuta mutane minas sama'i wal ardi shin daga sama ne shine ya zubar da ruwa akwai shi daga ƙasa ne shine ya fitar da tsiro akwai shi amsa shine babu babu to in babu to waye kamata a bautawa babu a cikin wanda ake tsammanin dasi babu sai Allah to tunda babu bauta wa Allah da da akwai wanda yake irin aikin Allah ya mu raba biyu ko yawan muka bauta wa Allah gobe kuma ya mu dan bauta ma wancan in an ce me yasa kuke bauta mu wancan mu shi ma yana mana ruwa daga sama kuma yana fitar mana da tsirrai daga ƙasa ai a babun adalci shi ma kamata a dan bauta masa ko ba haka ba to sai zama babu to tun da babu yanzu a ina bautan ka ya kamata ya tsaya ya tsaya a iya Allah shi kaɗansa an gane wannan ko to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ai bi ma'ana akwai wanda yake anzurta ku ne a sama ko kuma a ƙasa sai Allah ta tabaraka ta'ala ce la ilaha illa huwa ai ma'ana ba wani mai wannan an zittawan sewa sai Allah ta ko ta'ala to fa anna tufakun don me ake karkatar da ku don me ake batar da ku ake raba ku da hanyar Allah tabaraka ta'ala ثم شرع تعالى في تسلية رسول صلى الله عليه وسلم سي الله يفاركما رلاشن Sai Allah da kunce masa bakin ciki yake cewa وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور الله تعالى يكتشوا وإن يكذبوك idan suka ci gaba da ƙaryata ka ko in sun ƙaryata ka ko in suna ƙaryata ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan sun karyata ka ai bi ma'ana fi muji'ika kenan bi tauhidi cikin abin da ka zo da shi na tauhidi wal da kuma tashin alkiyama wal hisabi da kuma hisabi was sawab da ba da lada wal iqab da kuma kuba da za a yi wa mutane in duk ka yi musu wannan bayanin sun karyata ka to ka damu faqad kuzibat rusulun min qablika hakika sun karyata yan aika kafin an karyata yan yan aika kafin kai ka zo a karyata ka an karyata yan aika kaga wannan ayatu tasliya kenan aya ce wanda take rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kunce masa bakin ciki in an karyata ka to an karyata yan aika kafin kai kaga sai annabi ya ce oho ashe ba ni aka fara karyatawa ba kaga inda a ce annabi shi kadai ne duk yan aikan da ake aikowa ba a karyata su to saboda Allah in aiko manzan Allah aka kama karyata shi abin ba zai dame shi ba abin ba zai dame shi ba zai dame shi kamar me zai dame shi a tunaninku me zai dame shi cewa duk yan aikan da suka gabace shi ba sun yi da'awan duk an yarda da su amma shi zai zo kuma sai zama na karyata shi kaga dole zai shiga damuwa me zai dame shi ko ban iya da'awan bane ko ba haka bane ba ko ba ni faɗan saƙon daidai ne ko ban san ya kamata in faɗa ba ne ya sa ake ta ƙaryata ni to kaga kar ma wannan tunanin ya shiga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce in ƙaryata ka to an ƙaryata yan aika ma kafin kai kaga dai ce ashe dai duka abun ɗaya ne su kuma kafiran nan duka ɗaya ne yusi ba'duhum ba'da sashi yana wasicci ne wa sashi akan ƙaryata yan aikan Allah tabaraka wa ta'ala to wa in yukadzibuka in sun karyata ka to faqad da rusulun min qablika hakika in an karyata ka to an karyata yan aika ma kafin kai wa ila llahi turja'ul umur ai ga Allah ne dukkan abubuwa ke maidawa shi yasa wani waje Allah ce ma yuqalu laka ko ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم الله يتي ما يقال لك با وانا أبن ذا أغيا مكا إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاتي أن غيا وأن أيكا كافن كي إن أنزا جيكا أنزا جسنوه ko an zagi su ibrahim an zagi su musa ko ba haka bane ba dun kafin zuwanka idan kuma duka ne aka neman a maka an yi wa annabawa kafin kai ai zakariya ma kashe shi aka yi ai yahaya ma kashe shi aka yi to ai kai gara kai ma ba a kashe ka ba ina fata muna lura to duka irin wayannan tasliya kenan rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake fada dan haka in sun karyata ka hakika sun an karyata yan aika kafin kai dan haka ma yukalu laka ba wani abun da za a gaya maka illa ma qad qila lirusul min qablika face an gaya wa yan aika kafin kai inna rabbaka lazu magfiratin wa zu iqabin alim ubangijin ka ma'abuta gafara ne kuma ma'abuci ma'abucin gafara ne kuma ma'abucin wato ainihin ni'ima ne mai girman gaske an gane wannan ko dan haka Allah madaukakin sarki yake magana cewa wato an karyata yan aika kafin kai wa ilallahi turja'ul umur kuma ga Allah ne dukkan al'amura ake maidawa ai fa jazil mukazzibina kenan bil kizlani Allah dai sakan wa masu karyatawa da tabewa sai a tabar da su an gane wannan ko sai a tabar da su sannan wa musulmi na Allah ta'ala kuma sai ya taimaki yan aikansa ya ainihin wato wuce musu gaba wajen samun matsayi a wajen Allah ta'ala sun marja siyaku sannan koro zancen ta ci gaba da juyawa ila irshadin nasi zuwa ga shirya mutane faƙala Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu kaga wannan ma ana kiran mutanen duniya gaba daya babu ya ayyuhan lazina amanu ko babu ya ayyuhan lazina kafaru amma kafaru sun shiga amanu ma fa sun shiga ciki ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'dan layi haqq lalle alkawarin Allah bil ke kenan wa gairihi na tashin alkiyama wallahi fa da ayi tashin kiyaman nan da ake ce da ayi fa da fa ayi kuma rana ne na tashin hankali da damuwa kuma ya ishe ka ishara da ayi tashin alkiyama gani da kake yi ana ta ɗura mutane a rami ko ba haka ba wannan ya mutu an je an fafe an saka an dawo kuma ba zai sake tashi ba magana ya kare sai ran da Allah ya ce tashi wannan ma ya mutu duk kaunan da kake mawa ne in ya mutu da kanka da a je a sa shi a kabari hasali ma zuwa da da a yi da kai a sa shi a kabari a tona ramu a sa shi shi yake gwada kana son sa shi yake gwada kana son sa kashi kana ji kana gani kana zubar da hawaye ka shiga damuwa zuciya kana kallo an tona ramu an sa an mayar an binne to wai ya zama maka ishara kai ma yau min al-ayyam kai ma kana kan hanya na fata muna lura saboda dole ne tsarin da Allah ya tsara kenan to Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqu alkawarin Allah na tashin alkiyama da wani abin da ba wannan ba da Allah ya alƙawari wallahi gaskiya ne fa abin zai faru da aka fala ta gurrannakumul hayatud duna kada rayuwan duniya ya rude ku gabarin yin imani da Allah madaukakin sarki sannan wala ya gurran nakum billahi daga ruwar kada mai rudi ya rude ku wato shine ainihin shaidan kenan marudin nan kar ya rude ka kar ya raba ka da Allah kar ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk inda kai yana tare da kai domin shaidan yana kiran rundunarsa shine Allah ya ce inna ma yad'u ko hizbahu إنما يدعو حزبه ليكونوا min أصحاب السعير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين haka shaidan marudi ne mayaudari ne shi ya yaudari annabi adam da hawa'u ya da zuwa ina a cikin gidan aljanna sai dai ce musu ina muku rantsuwa da allah ni nasiha nake muku kaga suka rudu da wannan zance ko da haka ubangiji ce kar ku yadda fashe dan ya badda ku kamar yadda ya je ya yaudari ku a gidan aljanna adam dawa da ainihin hawa da haka duk wanda ya zama abokin gaban babanka abokin menene ka kai ma abokin gabanka ne ko ba haka ba a ce ka wallahi wani yana mungun sanka amma duk ran da ya ga babanka ya dinga daka shi kenan sai ka ce na sanka a a na fata muna lura da haka tun da ya zama abokin gaba ga kakanninmu adam da hawa'u to hakika mu ma shaiɗan me yake mana abokin gabanmu ne haka Allah ta rakoto liyaku min ashabi sa'ir shaidan da Allah ya ce alam ahadi ilaikum ya bani adam ki alƙawari da ku ba ku yayan adama cewa shaiɗan a gare ku menene abokin gaba ne eh dan haka kar ku yadda da al'amari na shaidan shine mai ruɗi kenan shine bi ma'ana wala yagurrannakum billahi daga ruwa kada mai rudi ya rude ku shine shaidan ya raba ku da Allah na'am inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير تو الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو شيطان أغريكو أبوكين غاباني duk abin da ka gan shi na more rayuwa to malam kayan shaidan ne idan ka ga kaɗe-kaɗe kayan waye kayan shaidan ne idan ka ji karatun alkur'ani kayan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma an fi karshe shi akan kayan shaidan tunda yanzu idan mutum ya zo da motan kiɗa ya yi fakin ya kunna kiɗa ya tafi abinsa daga yaro yana zaune a tsakar ɗakin gyatumansa zai fita a guje uwan tana riko shi yaro ne fa bai sa abin da yake ba amma waye kira shi shedan haka zai fita tana riko shi wallahi sai ya je gurin ko ba haka ba in dai da da a bar shi kaga wannan yaro ya zo wannan katan ma kaga ya zo kafin ka ce mai wannan an cike gangan wannan mota da ta zo da kida din mota da kira ba da ka zo kaga kowa a gurin ba eh kaga mutum ya zo ya yi gurin a jikin mota tana ta kira a ce ya je wani cewa wallahi ina jin daɗin karatun nan shi yasa na zo mm, sai dai ka gana kida an zo ana ta girgijewa to kayan shaidan an gane wannan ko da aka duka irin wannan saboda an kewaye aljanna da abin da rai baya so abin da abin da rai baya so aka kewaye aljanna wuta kuma fa an kewaye da abin da rai yake so ina fata muna lura da aka sai mu yi hattara shi yasa ubangiji ce inna shaitan lakum adu lalle shaidan a gare ku abokin gaba ne to sai Allah ya yi muku umarnin yadda da ku yi da wannan abokin gaba naku tun da shi abokin gaba ne to yanzu Allah yana gaya muku abin da da ku yi da wannan abokin gaban sai ce fattaki zuhu mene atuwa to ku rike shi abokin gaba ai umarni Allah ya mana ko dan abokin gaban ku ne bai ce ku rike shi masoya ba ku rike shi masoyi ba sai ce mene ku shi abokin gaba zuhu aduwa ku rike shi wato ainihin abokin gaba tun da shi dinnan wato ainihin abokin gaban ku ne gashi nan yana rudar da mutane yana sa su a hanyar gidan wuta an gane wannan ko don haka Allah ta tabaraka ta ta yake cewa zuhu aduwa ku shi abokin gaba don me ga aikin da yake yi har wa yau innama yada'u hizbahu yana kiran atba'uhu kenan fil kufuri yana kiran mabiyarsa cikin kafurci, liya kuno min ashabi sa'ir domin su ma su zamto daga cikin yan wuta ai annaru shadidi kenan su zama wato yan cikin gidan wuta wuta kuma wadda take mai tsanani na الذين kafaru lahum adabun شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الله تبارك وتعالى يكتشوا الذين كفروا ودن سكا كافرتا لهم عذاب شديد سنة عذاب ميسانا ننكسك الله يسلمه ودن سكا كافرتا سنة عذاب ميسانا ننكسك قبال الكيامة أما والذين آمنوا ودن سكا إيماني كما wa amilu salihat suka aikata ayyukan kwarai lahum magfiratu wa ajrun kabir su kuma suna da gafara da kuma lada wadda take mai girman gaske don haka hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kaga ba da hada ba sannan kuma ba za ka hada wala yastawi ashabun nari wa ashabul janna ai la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ba a hada yan wuta da yan aljanna su zama iri daya a'a yan aljanna yan aljanna ne yan wuta ba yan wuta ne kuma babu wani alaka tsakanin yan aljanna da yan wuta don haka ubangiji tabaraka ta'ala ta laice waɗanda suka kafirta allazina kafaru waɗanda suka kafirta lahum azabun shadid suna da azaba mai tsananin gaske amma wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihan suka aikata ayyuka na kwarai lahum magfiratun su dinnan akwai gafara a gare su kuma wa ajrun kabir sannan kuma akwai lada mai karimci lada mai girman gaske an gane wannan ko haza bayanin wannan bayani ne har wa yau mal na shaytan wannan bayani ne na wanda ya muwafaka da shaidan duk wanda ya muwafaka da shaidan to akwai ya samu kansa daga cikin waɗanda za a yi musu azaba ai min azabi kenan na azaba haka kuma wa mal mukhalafatihi ga kuma wa man mukhalifihi ga wanda kuma ya saba wa shaydan yana da ainihin lada wato mai girma a wajen Allah shine min al-ajri was sawabi yana da lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya raba gari da shaydan bashi ba shaydan na'am أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله تبارك وتعالى كتشوى أفمن زين له سوء عمله شن وندا aka ƙawata masa aibi ma'ana zayyana shaitan wadda shaidan ya ƙawata masa munan aiki fara'ahu hasana yana ganin aikin ma mai kyau ne wanda shaidan ya kawata masa mummuna aiki ba yana ganin ma aikin tana da kyau ai in mun lura a kowa idan da aka same su cikin aiki na shaidanci amma suna ganin abin da suke yi ma abu ne mai kyau ina fata muna lura saboda shaidan ya yi mai ya kawata musu wannan mummunan aikin don haka ubangiji ta'ala ke cewa shin wanda shaidan ya kawata masa mummunan aikinsa har yake ganin aikin ma tana da kyau an gane ko yana ganin aikin ma ai tana da kyau saboda me saboda wannan aiki da shaidan ya kawata masa sai ya zamanto cewar abin na burge shi to yanzu wanda shaidan ya kawata masa aiki bai zama daidai da wanda Allah ya shiryar da shi ba zama zama ba domin wanda shaidan ya kawata masa aiki duk aikin da shaidan ya ziga ka kai to ba aikin shiga aljanna ba ne bari taba yiwa ba lokaci guda ne da shaidan suka haɗu da abu huraira an fahimta ko har ya gaya wa abu huraira cewar zai gaya masa wani abun da idan ya karanta ga matsayin wannan abu ya karanta masa ne ayatul kursi ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce yayi gaskiya amma makaryaci ne ina fata muna lura ya yi gaskiya amma mene makaryaci ne kuma mayaudari ne shaidan don haka duk yadda kai zai yaudare ka duk abin da iblis ya dora ka kai to ba hanyar Allah bane kar ka rudi kanka duk abin da kake in ka ga bai hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka rudi kanka wannan abun wuta zai kai ka in shaidan ya ja ka abu wuta zai kai ka in aka ce kuma wannan abin karantarwa ne na Allah da na annabi to hanyar gidan aljanna kenan don haka hanyoyin a sarari suke a bayyana suke hanyar bata a bayyana suke ko hanyar bata ba a bayyana suke an gane wannan ko alhalalu bayyanan wal harama bayyin haram a bayyana take halal ma a fili take kawai sai dai mutum bai nemi kubuta wa kansa ba don haka daidai da wanda Allah ya shiryar da shi ai bi ma'ana la yastawiyani kenan ba za su taba yin daidai ba bi ma'ana da wanda shaidan ya kawata masa aikin shi da wanda Allah ya shirye shi la yastawiyan ba za su taba zama daidai ba sai Allah ta'ala yake cewa fa inna Allah lalle Allah yidillu man yasha'u yana batar da wanda ya ga dama kuma wa yahdi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama Allah ka shiryar da mu Allah ka sa mu cikin wanda ka ga daman mu doro akan shiriya sai Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tazhab nafsuka alaihim hasara kar ka halaka kanka karka kashe kanka kar ka sa kunci cikin zuciyanka da damuwa saboda ba su yi me ba saboda ba su bi shiriya ba karka halaka kanka a kansu ne fala ta na suka alaihim hasarat kada ka tafiyar da rayuwanka kada rayuwanka ya samu matsala saboda ba su bi ka ba a'a man sha'a fal falyu'min wa man sha'a fal kufo wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce ya manzan Allah karka damu saboda mutane sun ki imani kaga mazala na shiga cikin harat yana shiga cikin kunci saboda me yasa saboda mutane ba su imani ba sai abun na damunsa sai Allah ya ce masa wala tazabnam suka alaihim hasarat wa ma arsalnaka wani waje ce alaihim hafiza ba mu aike ka mai kiyaye aikin su ba kar ka damu in ka yi wa'azi ka gama ka tafi abunka wanda ya ga dama ya bi shiriya wanda ya ga dama fa ya bubata ya rage nasa don haka Allah ta'ala ya ce masa wato ai ma'ana kada ka tafiyar da kanka ma'ana ka halaka kanka kenan shine fala tazab nafsuka alaihim hasrat kada ka halakar da kanka wato ainihin askansu inna allaha alimun bima yasna'un lalle Allah masani ne game da abin da suka kasance suna aikatawa fayujazihim dai sakan ka musu alaihi akan irin wannan aiki nasu wa huwa allazi aidan lam yurid lahumul iman sannan kuma har wa yau ubangiji cikin iradansa bai ga daman su yi imani ba sai zama mene ba da su samu kansu wato ainihin cikin masu imanin ba sai wanda Allah ta'ala ya ga daman wato ainihin ya yi imani na والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله تبارك وتعالى يكتشوا والله الذي أرسل الرياح الله شيني وندي أسك أسكا يكي أيك إسكا an gane wannan ko abi ma'ana arrihu kenan iska Allah ne yake aiko ta in ya ga dama ya aiko mutane daidai su in yayi niyya ya dan azabtar da yar wata bangare ka gama gidanka lafiya lafiya ana gobe da ka koma sai iska ta zo da rufin da bulok din sai ta mai da gidan flat kuma ba wanda ya sai je cewa Allah ina dalili Allah baya haka yana yayi mun gani aiko yayi mun gani Allah sai kawo iska sai wargaza gidan mutum an kai matakin da yanzu har ana fargaban gidaje da suke wajen gari din nan ko ba haka bane ba saboda wajen falalu ne akwai kuma karancin bishiyoyi sannan akwai karancin cinkusa kaga ne ko kana can fanɗare ka yi ɗakinka shi kenan kawai iska yana zuwa ko sai maka iya eh, tafiyan gari da ita na fata muna lura kuma bishiyoyin nan da ake ganin ba haka ba su ma suna da amfani bishiyoyi din nan ba suna da amfani an fahimta ko to shi ne Allah wallahu lazi arsalar riyaha Allah shi yake aika iska fatusiru sahaban sai ta tafiyar da girgije ina fata muna, muna lura sai ta tafiyar da mene sai ta girgiza girgije ta ainihin wato tafiyar da shi ta saita shi ta ɗora shi akan inda ubangiji ke so ya je fasukunahu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa daga nan kuma sai mu tura shi ila baladin mayyitin zuwa ga garin da ta mutu to kamar ya kenan ila baladin mayyit zuwa garin da wato duk mutanen garin sun mutu kenan sai Allah kuma ya tura girgijen ruwa gurin eh ila baladin mayyit shine mene ila baladin mayyit zuwa garin da suke cikin farin ruwa ba a musu ruwa ba ina fata muna lura kamar yanzu damuna ya zo amma ba saukar da ruwa ba ai ko ina yana bushe ƙasa ta zama mucacciya kenan shine sai zama fa ahaina bihil arada ba da mautiha sai mu rayar da ƙasan da wannan ruwan bayan da kasan ta kasance mucacciya shine fasukunahu ila baladin mayyin sai kora zuwa ga wato kasan da ta mutu lana ba ta biha kenan babu ne babu ainihin tsiro a cikinta daga nan na bihil arada sai mu rayar da kasan ko ba da mautiya bayan me bayan kasan ta mutu sai mu rayar da wannan kasan sai ya zama sababin wannan ruwan <clears throat> tsirrai sun fito abinci ya samu sai Allah ya ce to irin wannan aiki da kuka ga mun yi ƙasa ta mutu mun zubar da ruwa ta fidda abin amfani an kama noma an ɗebi amfanin gona to irin wannan aikin da muka zalikan nushuwar kamar haka ne kuma za mu fitar da ku daga kaburbura bayan da kun mutu za mu zo fitar da ku a yaya a raye an gane ko bayan da mutane sun mutu sai Allah kuma zuwa mai da su rayayyu shine kazalikan nushur ai kamar haka ne ayi alba'as wal ihya kamar haka ne tayarwa da rayarwa wa kazalika al imanu ba'da wahyi haka ma da imani bayan wahayi yihi bihi Allah man arada hidayati Allah yana rayar da wanda yake son shiriyansa da kafuri ne tsilin dum sai Allah ya turo da sako sai Allah ya rayar da wannan kafurin ya koma yana sai ya shiga imani shine ya fita a cikin mutattu ya shiga cikin rayayyu saboda shi kafuri Allah kan siffanta shi da mutacce ne an fahimta rayayye kuma sai Allah ya siffanta shi da mene da ainihin mai imani an gane wannan ko to Allah ubangiji yake cewa kazalikan nushur ai kamar haka ne kuke furfuta kuma daga cikin gaburbura من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور بنجي تبارك وتعالى cewa من كان يريد العزة فلله العزة جميعا duk wanda yake neman ɗaukaka ai ma'ana a nan gidan duniya ko a lahira ai fi duniya wal akhira in kana neman ɗaukaka a duniya kana neman ɗaukaka a lahira to karka ɗaukar ka nema a wajen kowa a wajen wa za nema a wajen Allah shine ne falillahi al'izzatu ko jami'a ai gaba ɗaya ɗaukaka da ka zama wane dun nagun Allah in Allah ya rubuta ba da ka zama ba eh ba da ka zama ba in Allah ya rubuta da ka zama ba to sai ka zama ko ana ha maza ko ana ha mata tunda Allah ya ce da ka zama wani ka zama na fata muna lura to shine ubangiji tabaraka ta'ala ya ce falillahi izzatu jami'a wato wa izza matsayi da ɗaukaka yana wajen Allah ne gaba daya ilaihi yas'adul kalimut tayyibu sannan kuma gare shi ne wato kalmomi kyawawa suke hauhawa shine as-sana'u kenan wa taqdis wato ainihin wato yabo da tsarkakewa wa tasbihat da tasbihai wa du'a da addu'a bima ya jizu shar'an wanda shari'a ta yadda da shi duka suna hawa zuwa wajen wa zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala wal amalu salih da aiki na kwarai kuma shi ma aka ce mene yarfa'u yana hauhawa ne zuwa ga wajen Allah tabaraka ta'ala ai ma'ana yarfa'ul kalamu tayyib maganganu masu kyau suna hauhawa ne zuwa wajen Allah tabaraka ta'ala Allah ce wallazina yamkuruna sayya wayanda suke yin munanan ayyuka suke yin makirce makirce li dalabul izzati min Allah suna yi ne wajen neman izza a wajen Allah aw min gairi ko a wajen wani Allah ko Allah ya ce lahum azabun shadid suna da azaba mai tsananin gaske wanda Allah zai yi musu gobe alkiyama ya ce wa makar ku yi makirko wa makar ula'ika huwa yabur ai bi ma'ana wannan makirci nasu wato ya zamanto yana cikin me yana cikin wato ainihin hasara da ainihin karkata ga barin samun wannan izza ya zama na cikin halaka ba za su samu wannan izza ba duk makircin da suke yi in kana makirci don ka samu ɗaukaka to ba za ka samu ba ko ka je ka haɗa wane da wane saboda yana gaba da kai a wajen aikinku domin ya zama ba shi kai kamar to in Allah da ba za ka yi mai ba ba za ka samu ba ina fata muna lura to shine ubangiji ya ce su yi makircin ai wannan makircin tana cikin halaka ne ba zai to ya zo musu da sakamako mai kyau ba an gane wannan ko ba zai zama ya zo musu da sakamako mai kyau ba sun bayyana ta'ala sannan ubangiji ta'ala ya ban ai bi ma'ana da'afil makhluqiyina raunin halittun Allah min asal khalqihim tun daga farkon halittan su li bayyana lahum domin ya bayyana musu anna laysa lahum laysa lahum izza ba su da wani izza ba da wani daukaka illa iza dalabuha minhu sai dai in sun nemi wannan izzan daga wajen wa daga wajen Allah madaukakin sarki zamu iya ci gaba to ina ga lokaci ya rigaya da yayi mun tsaya a aya ta goma daidai kenan ko za mu tashi aya ta goma sha ɗaya wallahu khalaqakum min turabin insha Allah baraka wa ta'ala to ina ga anan za mu dakata da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fiye mana Allah ya rufa mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa la kai rama cikin kabarinsa sauran yan uwan mu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kurakuransu ayyan mu da malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu waɗanda suke raye Allah hada mu da su ya mana albarka gabaki daya mata masu juna biyu Allah ya sa su haihu lafiya sai masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya ya Allah wuraren da ake samun fituntunu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe ya Allah muna roƙonka ka kawo sauki ya ubangiji Allah ka kawo sauki ya ubangiji ubangiji mu kuma da muke zaune lafiya Allah ka kara mana zaman lafiya da nutsuwa ya Allah Allah ka ƙara mana zaman lafiya da nutsuwa ya Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin mu abubuwa na sharri Allah ka tun tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah muna roƙonka shugabanninmu Allah ka taimaka musu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka yi musu jagoranci Allah ka saita mana su Allah ka danka jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين